ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci na yau Litinin a wannan rana, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda muke a nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na makon jiya, mun ji irin halin rashin jin daɗi da wasu iyaye suka bayyana wanda ana su fahimtar suke cewar akwai buƙatar mahukunta a jamhuriyar Nijar su tashi tsaye wajen ganin sun inganta ilimin 'ya'yansu. A yau kuma za mu ji ta bakin malamai da wasu ɗalibai. Malaman makarantar sun ƙara da cewa lalle ne a tsaya tsayin daka tare da bin hanyoyin da suka dace kuma kan doka don ganin an inganta harkar ilimi. Sabon shugaban ƙasa ya zo kuma suka kawo gwamnati. A bayanin shi na rantsuwa gaban al'umma ƙasa ya ɗau alƙawari ce shi babban magadusin shi so ke maido alƙawari mutunta ta na da daraja ta da. kuma a dangance da haka duk ya samu ya tantamana da wakilai na ƙungiyoyi na malaman makaranta da wakilan uwayen yara da duk masu hannu da shuni a bisa harkar lakwal wanda a gaban su ya ɗauki alkawali ya ce shi duk abin da sha lakwal ba zai wasa ba kuma insha Allah iya neman gudunmawa wanda a kama domin lakwal ya kasance ta sauya kuma ta zama lakwal mai wanda take bada ilimi mai inganci a dangance da haka duka malaman makaranta na kungiya kan su gurin shugaban kasa sun kira mu ana mu namu na wakilai na jiha mun ba su shawarorin mu kuma sun tai da shi kuma shugaban kasa ya gamsu da wannan niyya tasa da suka ɗauka ta su goya mishi baya saboda mu dama mu abubuwa ne wanda kullun ta Allah duk wanda zai kama lakwal lakwal ta ɗauki mutuncin ta na kirki mu shine namu ko aljini zai haka nan shine namu tunda haka ɗauki wannan mun kudurin zamu kama amma mun ce mai dirar da kuskure ya zo mu ba za mu yi dan kyaliya ba za mu ga mu ce ga alƙawarin da ɗauka kuma ga hanyoyi wanda muga da aka bi bai dace ba da ta hella kwalle yadda kamata amma halin yanzu eh, sanin duka ministrori wanda aka wakilta na ta da hanyoyi na ilimi suna dan kwatanta guri wannan na shugaban kasa saboda duk lokacin da wani abu ya kama suna gayyatar eh, duka lesandika da sauran partena don ka kungiyoyi da sauran eh, wakilai na masu kula da harkar lokal ana tantamna ana samun eh, kan zaren na matsalolin da suka tankaru babba abu da za a iya yi kuma muna ganin su wannan sabbin hukumomi kamar sun dauko niyya shine na a tattara a duk lokacin da matsala irin wannan ta samu kowa ya koma dabura ya ce shi a ah, shi ke da iko ko mu muke da ikon zuwa yajin aiki idan ana samu ana tattauna lokaci zuwa lokaci za a iya kawo sauƙin wannan matsala da kuma su kansu ɗaliban a wayar musu da kai kuma ina gani wannan sakamako da su kansu ɗaliban suka fara gani zai sa su karatun ta nutsu don su gyara zuwa gaba kuma wannan tattauna da ake yi lokaci zuwa lokaci da tsakanin ita gwamnati da su malaman makaranta ina ga idan aka ci gaba da wannan zai taimaka wajen a samu a rage yawan wannan yajin aiki da kuma a sa ido a buga doka ta aiki ko kuma in ce ta hukuma a fannin karatu da a ga tsaftace tsabtace wannan fanni saboda wannan matsala ta siyasa da na muke hira ita ta kawo sai ka gani gashi an kawo shugaban makaranta wanda ko malamin kanshi wanda ba da wani horo takamaimai wanda zai bada dama ya koya ma wani amma saboda yana da goyon baya na siyasa ko wani abu makamancin haka sai ga arihe ido duka wannan abubuwa ne wanda sai an tsaya an yi nazari tukwana a gani ya ya kamata a fito ma wannan matsalolin inda kuma in ba gyara su ba aka yi harka karatun ba za ta kyautu ba kullum ana nan da gidan jiya na goje ba a rabu da bukar dangane da alkawuran da hukumomi suka dauka an yi wasu tsarurruka za kuma a ci gaba da yi don dawo da martabar karatu da inganta shi in ji mudi habu mukaddashin babban darakta na hukumar ilimi ta jihar da magara alkawula da shugabanni suka dauka na wasu kan yadda za a yi amma domar lakwal ya eh, lalle ku kun yi kowa ganin abin da gwamnati kokarin da ya yi a wannan shekara da ta wuce a alal misali ka ɗauka mushina sun samu horo fiye da yadda ba zato akwai fanni fanni kuka ɗauka kamar na harkar kojes kojes kinan uwan yara da suke kawo talabin su a bisa kan harkar kojes kojes kinan shi ma mun shiga cikin wani yanayi wanda ake ce mashi na kojes functional kinan kojes ne a da ba wanda aka sani ba na da sabuwar tahiya ce aka sake eh, da fari an yi shi a jihohi guda hudu to kuma yanzu zai hudu haka kuma yanzu aka sanyo da magaran da talibiri su ma suka shigo cikin wannan ecojas functionalitin wannan a kan shi neman gwamnati da partner masu kama mashi aka kokari aka samu wannan abun da aka ce musu subvention na ecojas wani taimako ne wanda masu hannu da shi ne suka yi a wasu kan isu kojas kojas na establishment baki daya dukkan wanda hakki ya karata a auyen shi a buskan harkar lakwal sun kama kuma kamar yadda shugaban kasa da ke alkawali eh, karatu eh, za a bashi shi za a bashi shi don a samu a cici ta wani lakwalkin wannan jaraba da aka yi ta bana ta zamanto tabbashin lalle kai an yi examen tsaftatacce tsaftatacce saboda wanda suka karatu zunzurutun shi su ne Allah taimake su suka wuce kuma duk abin da ya kamata a yi da gwamnati zai yi yayi shi don karatun na samu a gudanar da shi lahiya wannan irin kokarin ne da gwamnati kuma musamman abin da shugaban kasa ya yi magana a saman shi kamar zuwa karatu na yara 'yan mata na makaranta saboda shi ne ma har za a yi interna interna na E, yara 'yan makaranta e, interna da fi kuma deja a cikin jihar da magarin e, in kun wajen kyalle aikin nan an fara shi ma har yayi nisa kuma yanzu a yanzu ne ake tantamnawa bisa kan kayayyakin aiki wanda za a aiko na rantare ta gaba dukkan su wannan gwamnati yana nan ministar suna aikin su a bisa kan yadda za a yi a wannan rantarekin ta ta bana ba tare da wata matsala ba amma abin da ya muhimmanci duka wanda nake so in kara bayani a saman shi shine kamar respect and duka inda kuke gan ana samun matsaloli ba ko ina bane ba wannan lokaci ne na lakwal da ba sai a cika shi zamanto wannan watan tara an same shi a ciki babu wasu kurakure in Allah da muke ganin sakamakon wannan namu zai ƙara yi wucewar kamar wanda muka gani na yanzu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da ta taya mu wajen haɗa wannan shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka.